بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين biyu ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da ashirin ga watan Mai 1996 a Sheikh Muhammad Nasiru Din Al-Albani ya ce al-mas'alatu thamina mas'ala ta takwas wa yushhidu ala zalika rajulaini adilaini muslimaini sai mutumin da zai yi wasiya ya kafa shaida ta mutane biyu adilai kuma musulmi su ne zai kafa shaida akan ainihin wasiyar tashi shine kamar yadda muka faɗi cewa ya zo a cikin ainihin wannan bugu da injiyai ya ce musulmi na amma musulmai ne domin musanna ne fa in lam yujada farajulain min ghairil muslimina idan ba a samu mutane guda biyu musulmi ba sai a samu mutane guda biyu mazaje waɗanda ba musulmi ba ala an yustawsaqa minhuma inda shakki bi shahadatihima akan in suka zo suka ba da shaida aka ga ana kokonto ba a yadda da wannan shaida tasu ba sai a nemi ainihin tabbatar da gaskiyar shaidar tasu hasbu ma jaa bayanuhu fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala gwargwadon yadda bayani ya zo a cikin ainihin magana Allah madaukakin sarki da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu shahadata bainakum idza hadara ahadakumul maut ya ku mu'minai yadda shaida za ta kasance a tsakaninku idan mutuwa ta halarto wa ɗaya daga cikinku ku hinal wasiyyati lokacin da ya zo wasiya yadda zai ba da shaida ma'ana yadda zai kafa shaida isnani zawa adilin minkum sai ya samo mutane biyu adilai daga cikin ku musulmi aw akharani min ghairikum ko kuma ya samo mutane guda biyu waɗanda suke ba daga cikin ku musulmi ba in antum barabtum fil ardi fa asabatkum musibatul mauti idan kun yi tafiya a bayan ƙasa kun shiga duniya neman ilimi ko neman kuɗi ko ziyara ko wani abu sai ainihin musiba ta mutuwa sai ta riske ku a inda kuka je to idan za ka kafa shaida dangane da wasiyarka ko dangane da wasu bayanai da za ka yi wa mutanen gida sai ka samu mutane biyu musulmi mazaje in musulmi biyu ba su samu ba sai a samu ainihin kafirai guda biyu tahbisunahuma min ba'di salati sai ku ku tare su waɗannan da suka zo suka ba da shaida ɗin a bayan an yi sallah ma'ana wannan mutulaki ne shine hadisin bukhari da dar qutni da sauran malamai suka kayyade shi da cewa sallar la'asar fa yuqsimani billahi aka ce hikimar da ta sa aka kayyade da sallar la'asar shine lokacin sallar la'asar jama'a wannan ya dawo gona wannan ya dawo aiki wannan ya dawo kaza lokaci ne wanda yake akan samu mutane da dama sun taru sai a zo an idar da sallar la'asar a ce jama'a ku dan saurara za a rantsar da wasu da suka zo suka kawo mana shaida dangane da wane da suka ce yayi wasiya lokacin da zai mutu a gari kaza da suka yi tafiya amma ba mu gaskanta ko ba mu amince ko muna shakka game da wannan shaida tasu shi yasa jama'a ku saurara za a rantsar da su to su ga taron jama'a din nan a rantsar da su tsakaninku da Allah naira dubu ɗari ɗin nan ita kenan wane ya aiko da ita ita kenan ya bari su rantse tsakaninsu da Allah akan cewa gaskiya suke faɗi shi kenan. Mun fahimci wannan idan har ana tsammani dangin mamacin suna tsammanin kuɗin da wannan mamaci ya bari sun fi haka, don haka suka ce su ba su yadda ba waɗannan waɗanda aka aiko da ainihin amanar wasiya ɗin sun rage, to sai a samu mutane guda biyu daga cikin dangin mamacin. su kuma su rantse da Allah akan cewa rantsuwanmu ita ce ta gaskiya tabbas waɗannan mutane sun rage kuɗin to dole sai ainihin alkali ko limamu musulmi ya nemi waɗannan waɗanda aka yi wa ainihin shaida wasiya ɗin da lalle su cika wannan abin da su waɗancan dangi na mamaci suka ce ainihin an rage ɗin haka Allah ya shar'anta idan ƙarya ne su kuma akan haka to su kuma za su shiga wani irin hali a tsakaninsu da Allah shine Allah ya ce fa yuqsimani billahi in irtabtum sai ku tsaye da su bayan sallar la'asar su rantse da Allah amma wannan rantsuwar ba duk wanda ya kawo shaida za a rantsar da shi ba sai wanda kuke shakka shine Allah ya ce in irtabtum idan kuna shakka akan shaidar da ya kawo in sun zo rantsewa din sai su ce la nashtari bihi samanan qalila mun rantse da Allah wannan ainihin wasiya da aka bamu ba mu siye ta da 'yan kuɗi 'yan kaɗan ba ma'ana ba mu rage wani abu ba ko kuma ba a ba mu kuɗi mun rage ba ko kuma ba mu rage wani abu cikin wannan wasiya ba walau kana za qurba ko da dangin ne ko da dangin ku ne na kusa ma'ana ku yi mishi haka kuma ko da ainihin wato dangin mu ne na kusa mu kuma muna faɗin gaskiya akan haka ba mu rage komai akan haka ba kuma ba mu yi ƙari ba ba mu yi cuta ba wala naktumu shahadatallahi kuma ba muna rantsuwa da Allah akan cewa ba ma ɓoye shaidar da muka ɗauka tsakaninmu da Allah da amanar da muka ɗauko cewa za mu isar da ita mun rantse da Allah ba mu ɓoye komai a cikin haka ba inna idan laminal asimina idan har muka yi zalunci ko muka yi ha'inci to kuma mun zama cikin masu laifi kenan to irin rantsuwar da za su kenan mun gane wannan ko to sai Allah ya ce fa in usira ala annahu mastahaqqa isman in aka bincika aka gano cewa duk da rantsuwar da suka yi amma dai sun cancanci laifi ya tabbata duk da rantsuwarsu ainihin akwai ha'inci a cikin abin da suka yi fa'akharani ya kuma ni makamahuma min allazina stahaqqa alaihimul aulayani sai a samu wasu mutane guda biyu su tsaya madadinsu waɗanda su ne ainihin aka danne wa haƙƙi ɗin waɗanda sun fi cancanta da dukiyar wannan ainihin wato mamaci ɗin ma'ana cikin waliyan mamaci ɗin sai a samu mutum biyu sai su tsaya fa yuqsimani billahi su kuma su ce mun rantse da Allah la shahadatuna a min shahadatihima shaidar da mu muke bayarwa akan cewa abin da wane ya aiko ya fi abin da suka kawo mana shaidan mu ta fita su gaskiya kuma ainihin ta fita su cancanta ko mun fahimta abin da yasa wannan aya tana daga cikin ayoyi na alkur'ani mai wahalar fahimta don sai da imam al-qurtubi ya ce har wasu malamai sun ce wannan aya ita ce aya kadai da tewa wasu manyan malamai wahalar fahimta har cikin sahabbai imam al-qurtubi ya ce wallahi ba ta da wahalar fahimta ya ce baiwa ce in Allah bai maka buɗi ba ba za ka fahimce ta ba ya ce amma mun mun fahimce ta ya ce malamai sun yi wa aya fassara uku ne ya kawo fassarorin gaba ɗaya sai ya kawo sahihiyar fassara ita ce wannan fassarar da kaji muna taho maka da ita ka je karanta tafsirin imam al-qurtubi a cikin mujalladi na uku juz'i na shida sai ka ga ainihin cikakken bayani a ƙarƙashin wannan aya wa ma'ata daina kuma su waɗannan dangin mamaci guda biyu da suke rantsuwa yanzu bayan sun rantse da cewa shaidar da mu muke bayarwa ta fita shaidar da waɗannan suka bayar sai kuma su ce wa ma'ata daina wallahi ba mu zalunci ba ba mu waɗannan mutane kage ba ba mu musu ƙarya ba gaskiya muke faɗi inna idhal lamina zalimina in har muka yi musu zalunci ko ta'addanci ai kuma mun zama azzalimai to a cikin wannan ainihin nusha idan din ta shafe amma ai haka take a qur'ani mun gane ko inna lamina zalimina to kuskure ne akwai idan din inna idan lamina zalimina To, wannan shi ne yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi, sai Allah ya ce, Zalika, yin haka, adina an yi a tubi shahadati ala wajihiha shi ne zai sa duk mutanen da aka amince aka ba su shaida ta wasiya su zo da wasiyar yadda aka yi musu. Idan ka san in ka zo za a tuhumce ka akan cewa ka rage, ai wannan zai sa ka ji tsoron wannan tuhuma da rantsuwa da za a yi maka idan jama'a ko? Ya sa ka ainihin ka idar da amana ɗin. aw ya khafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko kuma Allah ya ce yin haka shine zai sa su ji tsoron ainihin a tunkuɗe rantsuwar su bayan sun rantse din su rantse da Allah din kuma a ce ba a yadda da rantsuwar ku ba to in suka san duk za a yi musu irin wannan tuhumar za su ji tsoron kada ko mun je an tuhumce mu mun rantse din ma za a ki dan haka bari mu isar da sakon yadda yake kawai wattaqullaha wasma'u Allah ya ce ku ji tsoron Allah kuma ku ji maganar da Allah yake gaya muku والله لا يهدي القوم القوم الفاسقين Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai ne waɗanda suke zalunci wannan aya ta zo a cikin suratul ma'ida aya ta ɗari da shida da aya ta ɗari da bakwai da aya ta ɗari da takwas to shine a shekul imam muhammad nasiruddin al-albani ya sauke lamba ta farko sai ya ce ai ma'anar wannan aya shine فإن اتفق الاطلاع فإن اتفق الاطلاع على أن الشاهدين المقسمين استحقا اسما idan aka gano cewa waɗannan da aka ba su shaidar wasiya ɗin nan aka rantsar da su sun cancanci sun tabbata cewa su ɗin nan sun yi ainihin wato laifi bil kadhibi ta hanyar yin ƙarya a wajen isar da sakon wasiya din wal kitman da kuma ɓoye ainihin abin da aka aiko su din fi shahada ma'ana ɓoye da abin da aka aiko su wajen su zo su ba da shaida aw bil aw bil khiyana ko kuma sun yi ha'inci wa katman shay'in min at-tarika ko kuma ainihin sun yi wato sun ɓoye wani abu daga cikin abubuwan da aka bari na gado din fi halati itmanihima alaiha a halin an amince musu aka ba su kuɗi ko dukiya aka ce su kawo amma sai suka ɓoye fal wajibu to abin da yake wajibi aw fallazi yu'malu li ihqaqil haqq ko kuma abin da za a yi dan a tabbatar da gaskiya huwa an turadda yaminu ila al-warasa sai a ainihin mayar da wannan rantsuwa ga su magadan da aka zo aka ba da shaidar suka ce ba su amince ba بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له sai a samu mutane mazaje guda biyu daban sai su tsaya a madadin waɗancan da suka zo da shaidar su za a samu su daga cikin dangin mamacin ne waɗanda suke da haƙƙin gadon shi allazina stuhiqqa alaihimul ismu waɗanda su aka yi wa laifi din bil ijrami alaihim saboda an cuce su wal khiyana lahum kuma an ainihin ha'ince su sai su miƙe sai su ainihin rantse su ce mun rantse da Allah wana namu da ya mutu waɗannan suka ce wai yayi wasiyar cewa waɗannan kuɗi kaza kaza kaza ba haka abin yake ba ga yadda abin yake ga yadda abin yake to in suka yi haka dole waɗannan mutanen sai an tuhumce su da sun kawo wannan abin da aka yi da'awa a kansu in ban da shari'ar musulunci ina za a yi haka jama'a ko mun fahimta to in ka san za a yi maka irin haka kaga zaka isar da sako a tsakaninka da Allah kenan a Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace kaza fi tafsir al-manar haka yazo a cikin tafsir al-manar na a Sheikh Muhammadu Abduhu wani babban malami ne wanda yake ainihin shugaban jami'an Azhar ta ƙasar Masar to sai zauna yana yin tafsirin Al-Qur'ani a zamanin yanzu dai babu wani tafsiri na Al-Qur'ani as-salafi babu shi kwata-kwata a zamanin da muke yanzu wanda yake tafsiri ne na Al-Qur'ani wanda yake duk abin da kake nema na alkur'ani bi izinillahi illa ma sha Allah an kawo maka shi abin da ya shafi aqida mu'amalat duk abin da ka sani akwai mas'alar da zai ci kamar shafi talatin yana tattaunawa akai ka je ka ɗauki mujalladi na goma sha ɗaya da ya zo yana magana akan ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna da ya zo yana fassara wannan aya cikin suratu yunusa ya yi sharhi ya kawo bayani akan yaya waliyai suke yaya waliyan gaskiya yaya waliyan ƙarya duk baki ɗaya ya bayyana maka komai da komai yana yana kawo maka littafi kaza shafi na kaza to ya asaf wallahu ala kulli shay'in qadir sai Allah ya ɗauki ran wannan malami bai ƙarasa tafsirin ba dama yana zama ne a masallacin azhar da la'asar yana yi musu wannan tafsiri ɗalibai za su taru ana ɗauka a kaset mun gane ko a shekul imam a shekh muhammad abduhu sai ya zauna yana ainihin yin yana rubuta wannan tafsiri sai aka samu yana faɗe sai aka samu wani ɗaya cikin ɗaliban shi kuma sai je na rubuta ainihin tafsirin tafsirin ya fita a cikin mujalladi goma sha biyu a yanzu mun fahimci wannan kama ainihin littafin adwa'ul bayani fi idahil qur'an bil qur'an na sheikh muhammad al-amin shankiti shi ma shankiti bai karasa shi ba ya rasu sai aka samu babban ɗalibin shi atiyatu Muhammad Salim sai ya karasa shi to ka je ka samu wannan tafsiri yanzu ana sai da shi kamar naira dubu takwas da wani abu ne ka ga irin karatun da ke cikin shi waraje tamam al-bahth fihi yace ka koma ka duba cikakken bayani ko kuma cikon ainihin bayani da bincike akan wannan matsala a ciki a cikin mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu kuma ka duba tafsirin kurtubi ma za a ga cikakken bayani a can inda na faɗi din insha Allah to mun ji ko wasiya din an ji yadda ake yin ta ko sannan kuma an ji yadda ake kafa shaida akan ta ko musamman in ya kasance a halin tafiya to haka koda ba a halin tafiya ba koda a halin zaman gida sai ya zama ainihin baka samu damar rubuta wasiyar taka ba gashi ka zo kuma za ka mutu kuma akwai wani abu da kake son kai wasiya sai ka samu mutane biyu a nan take cikin masu jiya ka sai ka shaida musu mun gane wannan ko al-mas'alatu tasi'a mas'ala ta tara wa amma al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina alladhina yarithuna min al-musi fala tajuzu li'annaha mansukhatun bi ayati al-mirath وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبيهقي في المجلد الس- آه السادس آه صفحة الرابعة والستون بعد المئتين وأشار لتقويته وقد أصاب فإن إسناده حسن وله شواهد كثيرة عند البيهقي وانظر مجمع الزوائد المجلد الرابع صفحة اثنتا عشر بعد المئتين يتي مسألة ترى وأما الوصية للوالدين أما دنغني دا وصية ga ainihin iyaye uwa da uba fa ai a jiya mun yi magana dangane da wasiya ga iyaye uwa da uba ko uwa da uba a farkon musulunci ba a basu gado to sai Allah ya ce in ka zo mutuwa sai kai musu wasiya a basu kaza amma da Allah ya saukar da suratul nisa sai Allah ya raba gado har da iyaye a ciki to tunda iyaye za su ci gado to in ka tashi mutuwa ba sai ka yi wasiya cewa in ka mutu a ba babanka kaza a ba babanka kaza ba dama Allah ya riga ya raba ya bashi to shine yace dangane da yin wasiya ga ainihin wato iyaye wal aqrabina da dangi allazina yarithuna min al musi waɗanda za su ci gadan wanda yake yin wasiya din nan cikin danginka in ka san wannan mutuwar da za ka yi wanka zai gaje ka ko kaninka zai gaje ka ma'ana in ya kasance babu ‘ya'yanka ko kuma babu iyayenka kaga kannanka da yayyanka suna da gado akan ka kenan ko to a irin waɗannan fa fala ta juzu bai halatta ainihin a yi wasiyya ba a ce a basu wani abu don me saboda Allah ya riga yanka ya basu li'annaha domin ita wasiyya ga iyaye da dangi waɗanda suke da gado ga ainihin mamaci mansukhatun bi ayatil miras ayar da ta zo ta raba gado ta shafe su ta shafe wasiya akan wannan mun gane wannan ko wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama atamma al-bayani fi khutbatihi fi hajjatil wada' annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi cikakken bayani da ya zo hutuba shi ta ban kwana a cikin ainihin hajjatul wada faƙala manzan Allah ya ce inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu haƙiƙa Allah ya baiwa kowane mai haƙƙi haƙƙin shi daga cikin gado fala wasiyata liwarithin dan haka duk wanda zai ci gado ba a yin wasiya a ce an bashi wani abu kaza mun fahimci wannan da kyau na haka ka zo mutuwa duk wanda ka san yana da gado cikin dukiyarka ba sai ka ce a bashi kaza ba dama Allah ya yanka ya bashi akhrajahu abu dauda wa tirmidhi wa hasanahu abu dauda da tirmidhi suka ruwaito wannan hadisi kuma imamu al imamu tirmidhi ya inganta shi duk sanda kake jin muke cewa imamu al bukhari imamu tirmidhi din nan a kashin gaskiya gwaranci ne a cikin larabci kamata a ce al imamu tirmidhi amma da yake hausa muke ne shi yasa sai mu ce imamu tirmidhi amma a larabci ba daidai bane ka ce imamu tirmidhi dole sai ka sa alif da lam din mun fahimci wannan ko al imamu at-tirmidhi amma in ka ce imamu tirmidhi ma'ana limamin tirmidhi kenan kake faɗi limamin tirmidhi amma in kana nufin al imamu tirmidhi ma'ana shi kanshi tirmidhi din ka ainihin wasafa shi da kasancewar shi imami kenan mun gane wannan ko wannan haqqan lil arabiyya ne yasa muka faɗi haka to wa hasanahu tirmizi ainihin wato ya inganta wannan hadisi idan ka ji an ce wana da wana da wana suka ruwaito shi sai ka ji an ce wasa hahahu to na ƙarshe din nan li'anna dhamira ya'udu ila aqrabil ismi mun gane ko wa hasanahu sai ka ce wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa man at-tirmidhi li'annahu aqrab ila at-tahsin والبيهقي بيهقي ما يفتد وانا حديثي أتكن مجلد نشد نتكن سنن الكبرى أتكن شافي نتريبيو دا ستين دا هدو وأشار لتقويته كما سي إمام البيهقي ينوني قتوا وانا حديثي ينا دا كالفي وقد أصاب الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني يتي حقيقة إمام البيهقي يا داتي ديتي وانا أينين حديثي ينا دا كالفي فإن إسناده حسن domin isnadin wannan hadisi kuwa mai kyau ne walahu shawahidu kafiratun inda albayhaqi yace wannan hadisi akwai ainihin hadisai waɗanda za su shaida shi su ƙara mai ƙarfi wanda al-Imam al-Baihaqi din ya ruwaito su wanzur majma' az-zawaid ka duba littafin majma' az-zawaid a cikin mujalladi na hudu shafi na 212 majma' az-zawaid na al-Imam al-Haytami kenan ko al-Imam al-Haytami sai ka kiyaye akwai Haytami akwai haithami haisami haisami da ca haisami shine malamin hadisi haitami ta shine malamin fiqihu saboda haka wannan majma'u zawaid na haisami din ne ba haitami ba kamar yadda na faɗi haisa haisami wannan malamin hadisi ne sai littattafai waɗanda aka rubuta zawa'id zawa'id na ibnu maja zawa'id na kaza sai ya tattara su wuri ɗaya shi kuma sai ya fitar da mujalladi takwas to duk sanda kaji an ce hai sami ya fitar da hadisi kaza a cikin al-majma ba majma'ul bahrain wannan da kuke karantawa ba majma'ul zawa'id littafi ne manya-manya mujalladi takwas haka mun gane ko ya ce to sai ka duba za ka ga cikakken bayani a wannan wurin to a can akwai ta'aliki da shi a sheikh nasiruddin al-albani yayi dangane da wancan hadisi da manzon Allah ya ce haƙiƙa Allah ya baiwa kowane mai haƙi haƙin shi dan haka duk wanda zai gado ba za a yi wasiya a ce a bashi kaza ba ko to sai albani ya ce fannasihu abin da ya shafe wancan hukunci na wasiya ga iyaye da ƴan uwa din nan inna ma huwa al-qur'anu al-qur'ani ne ya shafe ko suratul ma'ida da ta zo ta raba gado ita ce ta magana dangane da ainihin wato shafe ayar da kuma take nuna cewa za a ainihin yi wasiya ga iyaye da dangi wadda muka karanta a jiya aya ta 180 cikin suratul baqara aya ta 180 cikin suratul baqara ta ce me ta ce za a ainihin wato ba da wasiya ga iyaye da kuma dangi ko har Allah ya ce wannan haƙƙi ne wajibi ne ga duk mai tsoron Allah to dama suratul baqara a farko farkon zuwan annabi madina ta sauka suratul ma'ida kuma ta sauka a ƙarshen mutuwar ƙarshen rayuwar annabi kusa da mutuwar shi saboda haka wannan aya wadda ta zo afwan suratul nisa'i suratul nisa'i da ta magana rabon gado sai ta shafe waccan aya ta cikin suratul baqara wadda ke magana akan ayi wasiya ga iyaye to sai albani yake cewa qur'ani din shine ya shafe wancan hukuncin da ya zo a alqur'ani والسنة إنما هي مبينة لذلك كما ذكرنا yace kamar yadda muka faɗi muka ce ainihin manzo Allah ya cikakken bayani ko to ita sunna ta ƙara bayani ne kawai amma ba ita ta shafi ba kama huwa wadihun min khutbatihi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda abin yake ƙarara a cikin khutba annabi sallallahu alaihi wasallama khilafan lima yadhunnuhu kafiruna saƙanin yadda wasu da yawa suke zato annal haditha huwa nasikh cewa wai wannan hadisi fala wasiyata li warithin shine shafi waccan aya thumma istaghalla zalika ba'd al-mu'asirina yace to shikenan sai aka samu kuwan wani daga cikin malamai ɗan zamani din nan masu danyen kai sai zan kaji yana magana irin waɗannan masu danyen kai yake nufi sai aka samu wani kuma sai ya amfani da wannan damar irin waɗannan malamai fa za'amu anna al-hadisa hadithu ahad sai suka ce ai wannan hadisi hadisi ahad ne dama ai mun shayin bayani hadisi ya zo mana ta ɗayan hanyoyi biyu daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama in ma ya zama mutawatiri ko kuma ya zama ahad mutawatiri shine hadisin da aka same shi ta hanyoyi da yawa waɗanda hanyoyin nan sun fi ƙarfin ka kalle su ka ce waɗannan hanyoyi za a iya haɗuwa a kansu a ƙarya a taƙaice ma'anar mutawatiri kenan ka je ka duba ainihin littattafan hadisi na uqbatul fikri da sauran makamantan littattafai haka to hadisi ahad shi kuma ya kasu kashi uku to me hadisi ahad hadisi ahad shine hadisin da hanyoyin shi basu kai yawan hanyoyin da za a ce ya zama mutawatiri ba shi kuma ya kasu kashi uku akwai almashhur ko almustafid shine wanda ya zo ta hanyoyi uku zuwa sama da uku amma yawan bai kai a ce sun kai mutawatiri ba akwai al'aziz shine wanda ya zo ta hanyoyi biyu akwai algharib shine wanda ya zo ta hanya ɗaya to a cikin hadisi ahad akan samu hadisi sahihi wani lokacin akan samu da'ifi ko fannoni na da'ifi maudu'i muttaribi munkari shaddi da makamantan haka mun fahimci wannan da kyau ko to wai sai waɗannan malamai waɗanda ke cewa ai wannan hadisi da yake fala wasiyata liwarisin hadisi ne ahad la yanhadu li nasl alquran wai a wurin su wai hadisi ahad bai isa ya shafa alqur'ani ba to a takaice kafin mu ji abin da babban malami albani zai faɗi sai mu ce hadisi ahad idan ya inganta sai al'imamu abu Muhammad ibn Hazmin al-Zahir ya ce, idan aka samu hadisi mutum ɗaya ya ruwaito shi, ɗaya ya ruwaito shi, ɗaya ya ruwaito shi har ya danganta daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce tun daga gabashin duniya har yammacin duniya wajibi ne a karɓi wannan hadisi a aiki da shi. Ma'ana ya tabbata dai annabi ya faɗi ko matukar ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi to hukuncin da ya zo da shi zai iya shafi kuma wani hukunci na alqur'ani domin mu a cikin aqidar mu kamar yadda alqur'ani yake gaskiya ne haka hadisi ma in ya inganta yake gaskiya ne babu sabani a tsakanin su dan haka ashe tunda dukkanin su shari'a ne kowanne zai iya shafa kowanne to sai babban malami a Sheikh Nasiruddin Al-Albani sai ya ce wa ma'a anna hadha az-za'mu batilun fi nafsihi tare da cewa wannan maganar ita kanta maganar banza ce ga ita kanta din faɗar cewa wai hadisi ahad wannan hadisin ahad ne mun fahimci wannan kuma cewa hadisi ahad ba zai shafi alqur'ani ba yace wannan magana tare da cewa maganar banza ce li anna sahiha anna anna hadith al-ahad yansikhu al-qur'an yace don ingantacciyar magana a wurin ahlus sunna shine hadisi ahad zai iya shafi alkur'ani faqad araftal jawaba yace kuma ai ka san amsar da aka gaya maka akan haka ko cewa wannan hadisin ba ahad bane kuma ka san amsar da aka gaya maka cewa ba wai hadisin ne ya shafa aya ba me ya shafe aya ayar raban gado ita ta shafa waccan aya ta cikin suratul baqara ko mun fahimci wannan ka ji amsar da za a bayar akan wannan matsala kenan wa huwa annan nasikha inna ma huwa alquran amsa ita ce cewa ai abin da ya shafa wannan hukuncin shine alqur'ani walau sallamna ya ce da a ce ma za mu yadda ma'ana tasliman jadliyan kenan da a ce za mu yadda akan cewa eh al'amarin ma haka ne annan nasuka inna ma huwa hadith abin da ya shafi wancan hukuncin shine hadisi din wa huwa salihul lin nasakh ittifaqan yace malaman musulunci gaba ɗaya malaman hadisi sun haɗu akan cewa hadisin ya isa ya shafa wannan aya لأن العلماء جميعا تلقوه بالقبول على أنه حديث متواتر دون دم علماء حديثي سنكر وانا حديثي أكن شوى حديثي ني متواتر با أحد با قوم فهمت kuma masu cewa hadisan sauka annabi isa fitowa ya juju ma juju da makamantansu wai hadisai ahad ne ba su yi karatu ba ne da sun yi karatu da sun ga hadisin yana da hanyoyi fiye da ɗari mun gane wannan ko كما يعلم ذلك من وقف على طرقه الكثيرة المبثوثة في دواوين السنة ومساندها يتي كما يد دوان دي بنتكي لتتفن أينهم واتو سنة زي حدود وأن أينهم هنيوين حديثي وأن هنيوين سنة نان أور واسة دبان دبان أتكن أينهم لتفن سنة دكما مساند ma'ana cikin sahihul bukhari ne cikin muslim ne cikin ainihin littattafai irin waɗannan ko da yake imamul bukhari ainihin bai ruwaito wannan hadisi ba amma an samu malamai gashi nan sun ruwaito a cikin sunan sunan ɗinsu da kuma ainihin masanid ɗinsu wala'alla na nuwaffaq li ikhrajiha albani yace mai yiwa Allah ya datar da mu mu tattara waɗannan hadisai mu fitar da su wa tahqiqil kalami alaiha fi juz'in mufrad mu kuma tabbatar da sahihiyar magana akan ainihin wannan hadisi da ke magana akan fala wasiyata li warithin a yi shi a dan wani karamin littafi wannan magana da Nasiruddin Al-Albani ya faɗi a da kenan to shine yanzu a cikin wannan sabuwar taba'a sai ce thumma jama'atu turqahu sa'annan sai kuma na tattaro hanyoyin hadisin wa kharrajtuha ne takhrijin su fi irwa'il ghalil a cikin littafin irwa'il ghalil ne muku bayanin shi a jiya raqam 16 a cikin ainihin wato lamba ta goma sha shida amma ya ce lamba goma sha shida ne inji ne kuskuren bugu mun duba a irwa'ul ghalil din a cikin lamba na dubu ɗaya ne da ɗari shida da hamsin da biyar duk takhrijin da albani ya sai mun koma mun duba mu ba mu kalladai bane akan shi duk abin da ya faɗi cikin wannan littafi ko wani littafi nashi ya ce littafi kaza sai mu koma muna da littafin sai mu je mu duba mu ga haka ne shikenan ba haka bane sai mu ce to me yiwa inji ne ya kuskure wajen sa lamba din ga daidai din shi yasa wannan ainihin hadisin albani ya takhrijin shi ne ba a cikin lamba ta goma sha shida ba lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida ne da hamsin da biyar mun fahimci wannan ko a cikin mujalladi na shida na irwa'il galil shafi na tamanin da bakwai fajawazat turquhul ashara yace ainihin hanyoyin wannan hadisi har ma sun zarce guda goma an samaniyatin min sahaba yace daga sahabbai guda takwas ba'dha sahihun wasu wasu hanyoyin sahihai ne wa ba'dha hasanun wasu hanyoyin kyawawa ne wa ba'dha munjabirud da'af wasu kuma ma kusan a ce da'ifai ne ala ayi halin dai hadisin ya zama me ya zama sahihi kuma mutawatiri mun fahimci wannan da kyau ko to a takaice me ma'anar wannan mas'ala matsalar tana magana akan cewa duk wanda yake da gado ba a mai wasiya akan a bashi kaza da haka ka tashi mutuwa ba daidai bane ka ce a ba babanka kaza ko a ba babanka kaza ko matarka ko ɗanka dama wajibi ne wannan ko ko cewa kai kada a basu sai an basu balle ma dan ka ce a basu dama wannan dole za a basu mun fahimta ko suwa za ka yi wasiya dangin babanka waɗanda ba su da gado a kanka ɗannanka yayyanka waɗanda saboda akwai ƴaƴanka da iyayenka ba za su ci gadon ka ba to irin waɗannan sai ka ce in ka mutu a ɗibi kamar dubu goma cikin dukiyarka a basu ko a ɗibi buhu kaza a basu ko a ɗibi suturu kaza a basu saboda zumunci ya ƙara ƙarfi kuma bayan haka wajibi ne Allah ya farlanta yin wannan ba wai mustahabi ba mun karanta a jiya ai ko المسألة العاشرة مسألة قومة ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض فيه لقوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وفي الأخيرة منها من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شقه الله الشيخ ناصر الدين الألباني مسألة تقوم ويحرم الإضرار في الوصية كما أنهرم تشوت واغمد وصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث كما مما يزوم توا sai ya wasiya da cewa a hana wasu daga cikin magadan shi daga cikin haƙƙinsu ka ce kada a ba ɗanka gado ko kada a ba matarka kaza ko kada a ba jikan a kada a ba babanka kaza ko kada a ba ma'ana ka faɗi wani cikin magada ka ce kada a ba shi ainihin gado ɗin aw yufaddilu ba'dahum ala ba'din fihi ko kuma mamaci mutum ya zo mutuwa ya zo yin wasiya sai wasiya akan a fifita wasu magada ɗin akan wasu ya ce ai wannan a bashi naira misali dubu biyar wannan kwan an tashi a bashi dubu ɗaya bai mishi biyayya a'a wannan duk baki ɗaya rashin yi mishi rashin yi maka biyayya da bai wannan tsakanin shi da Allah Allah zai hukunta shi amma haƙƙin da Allah ya yanka mishi dole ne ka bari a bashi kuma ko da mutum ya yi wasiya akan cewa ka a ba ɗan shi kaza gado ko ka a ba matan shi kaza gado ya gama wasiyar shi baki ɗaya yana mutuwa sai a ɗauka a bashi don shari'a Allah ake bi ba shari'a shi ba mun fahimci wannan ko Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa abin da yasa ya faɗi haka li qawlihi tabaraka wa ta'ala kullum muna son jama'a su lura da kyau tunda muka fara karatun wannan littafi yau gashi kamar so biyar kenan duk sanda Nasiru Dinal Albani ya sauke matsala in ya faɗa sai ka ji ya ce saboda Allah ya ce saboda Annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai ka duba sai ka gani haka ne littattafan na Albani din suke gaba ɗayan su duk gaba ɗaya littafan albani haka suke sai ya ce ka yi kaza sai ya ce maka saboda Allah ya ce kaza saboda annabi ya ce kaza to shin in aka hana ka ka karanta waɗannan littafai ba ana son ai maka asara ka ka zama cikin ahlus sunna bane masu jin magana Allah da manzon Allah a barka ka karanta mana ko kuma a zo a karanta mana kamar yadda aka ɗibo littattafan jawahir ma'ani da littattafan yan shi'a da ake ta tona asiri in ba ga tsoro ba in kuna da gaskiya ku ɗibo littafin albani duk ku tona asirin su mana in kuna da gaskiya ku ba munafukai bane kamar yadda aka yi wa na yan ɗariƙa a ce jawahirul ma'ani ifadatul ahmadiyya wane ne duk aka bincike su aka zo aka ɗauko alkafi ka wane ne na kulaini aka zo tahrirul wasila kashful asar alhukumar islamiyya duk baki ɗaya na shi ake ta ɗibowa ana tona asiri ku zo ku yi wa littafin albani haka mana in ku ba munafukai bane ka zo ka karanta sai ka ce gashi ya ce ayi kaza saboda Allah ya ce kaza ya ce ayi kaza saboda Annabi ya ce kaza tsakaninka da Allah mai saurare ka saurari abin da ake karanta a nan babin yace wa yahrumul idraru fil wasiyya haramun ne mutum ya cutar wajen yin wasiyar shi ka an yusi bi hurmani ba'd al warasati min haqqihim min al irfi kamar yayi wasiya da cewa a hana wasu daga cikin magadan shi daga cikin haƙƙinsu na gado aw yufaddila ba'dahum ala ba'din fihi ko kuma ya fifita wasu akan wasu dangane da haƙƙin nasu na gado dalilin da yasa ni albani na faɗi haka liqaulihi tabaraka wa ta'ala saboda magana Allah mai albarka da ɗaukaka da yace lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mazaje suna da ainihin haƙƙi suna da rabo daga cikin abin da iyaye suka ainihin bari gado haka ainihin dangi su ma suna da ainihin gado haka da cikwasan aya shine haka mata yi ma abin da yasa nan ya takaita aya ne saboda yana son ya kawo ainihin mahallu shahid yana son ya kawo inda zai kafa hujja a ciki mimma qalla minhu aw kathura komi kankantar wannan dukiya da mamaci ya bari wajibi ne a raba maza su samu mata su samu nasiban mafruda rabo din wajibi ne farilla ne Allah ya farlanta shi yasa raban gado wajibi ne idan mamaci ya rasu aka ki a raba gadon shi an saba wa Allah dukkan ku da kuka ki yadda a raba gado din nan kun zama fasikai a wurin Allah rabbul alamin saboda haka a ce wai in an raba kai zai rabu ko za a yi kaza za a a Allah ya ce min ma kalla idan hulan nan mamaci ya mutu ya bari sai a yi mata kuɗi ya mutu ya bar ƴaƴa talatin da uku ga wannan hula ya barta nawa ce naira saba'in sai a ce a samu wani ya siye ta misali cikin magada ko a je a siyar da ita naira saba'in din nan a zo a raba muku ku talatin da uku din nan sai dai wanda ya ce ya yafe wannan haƙƙin shi ne amma Allah ya ce min ma kalla komi kankanta shi au katura komi yawan shi nasiban mafruda Allah ya ce wannan rabo farilla ne shi yasa ana zaune a gida gidan shi kenan ake zaune mas'ala ta kama mamaci ya rasu wannan gida wajibi ne a raba shi ai gidan yayi kaɗan a raba yaya za a yi kaɗan a raba bai yi kaɗan ba sai a yi wa gidan kuɗi in aka yi wa gidan kuɗi shikenan sai a samu ɗaki kaza yana mazaunin naira dubu kaza ɗaki kaza yana mazaunin naira dubu kaza kai wani in za ka zauni ɗaki kaza ka ci ko kaza ko kuma kai a baka kaza a madadin kaza za a iya raba duk baki ɗaya abin da kake nema ko ko ƙawa'idi mamaci ya mutu ya bari za a iya raba shi ko ku ɗari ne za a iya raba shi ba wai a yaga shi fakara fakara ba ko wasali wasali sai a kiyasin kuɗin shi a yi mishi kima tunda Allah yake min ma kalla ko mi kankanta shi auka sura sannan yace nasiban mafruza rabo din wajibi ne farilla ne zai rabu kenan mun fahimci wannan wa fil akhirati minha a ƙarshen wannan aya kuma sai Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar bayan ainihin wasiya ko kuma ainihin bashi sannan ake raban gado din to sai ya ce ghaira mudar wannan ghaira mudar din yana koma ne zuwa ga wasiya din ba zuwa ga bashi din ba kuma mun gane wannan ma'ana yaushe ake yin raban gado sai bayan an yi wasiya to sai ya ce wasiya wata iri sai ya ce ghaira mudar kaga mahallin shahid na albani kenan da ya ce haramun ne a yi ainihin cutarwa wajen wasiya wasiyar duk da take cutarwa to ba za a yi ta ba ko kuma wasiyar da ta ketare ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar kamar yadda muka karanta jiya bai halatta kai wasiya ka ce a bada rabin dukiyarka ba sai dai ɗaya bisa uku ko kuma ainihin sama da haka to amma ko ɗaya bisa uku ko kuma ƙasa da haka ma'ana kamar ya zama hudu bisa uku ko biyar bisa uku ko makamantan haka to ghaira mubar din da yake banda fa bashi da a ce za ka mutu ana bin ka naira miliyan ɗaya kuma ka bar naira miliyan ɗaya sai a ɗauke naira miliyan ɗaya ɗin nan a bayar ko mun fahimta ina jaddada mana ma'anar ayan ne da yace min ba'di wasiyatin ana yin rabon gado ne bayan wasiya yusa biha wadda aka yi au dainin ko kuma bashi ghaira mubar wasiyar ba mai cutarwa ba ba wai bashin ba babu wani bashi da ke cutarwa fa kada a ce to ai ya mutu ya bar naira dubu goma kuma ana bin shi naira dubu goma yanzu aka kwashe aka biya to mai magada za su gada mai za su gada su gaji addu'a mana su mishi addu'a sai Allah ya ce wasiyatan min Allah wannan wasiya ce ku karbe ta daga Allah wallahu alimun Allah masani ne Allah mai ilimi ne in ba Allah yana da ilimi ilimi wanda yake sai shi ba ya za a irin rabon gado irin wannan yayu amma duk ya raba abin shi halimun kuma Allah mai haƙuri ne da dangana yana ji yana gani sai ku ta saba mai sai ya kyale ku inna rabbaka la bil mirsad sai ran da aka haɗu tukuna mun fahimci wannan da kyau to a cikin wannan aya albani ya kafa hujja akan cewa haramun ne a yi wasiya wadda ke cutarwa sai kuma ya ce wali qaulihi sallallahu alaihi wa sallama kuma haka saboda magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya ce la barara babu cuta wala dirara kuma babu cutarwa ma'ana la barara babu cuta kai kada ka cuci mutum wala dirara idan ya cuce ka kakkace kai kuma za ka rama shine ma'ana hadisin cuta darar ka je ka cutar da shi an hana ka to kada kuma ka yi cucanni in cuce ka kar ku yi haka shine dirar ko an fahimci ma'ana hadisin la barara kar ka je ka cuce shi wala dirara in ya cuce ka kuma kai kakkace kai kuma za ka rama cutar ko mun fahimta manzon Allah ya ce kar ai haka man barra duk wanda ya cuta barrahu Allah Allah zai sauka mishi da cuta Allah zai mishi azaba wa man shaqqa wanda duk ya saba wa Allah da manzon Allah shaqqahu Allah Allah zai wahalar da shi akhrajahu ad-darqutni darqutni ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 522 wal hakim da hakim a cikin mujalladi na biyu shafi na 57 zuwa shafi na 58 an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri wa wafaqa adh-dhahabi wal hakima imam adh-dhahabi yayi muwafaqa da hakim ala qawlihi sahihun ala sharti muslim hakim yace wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin muslim sai imamu zahabi ya ce ya yarda da wannan magana ta bai haƙi sai nasiruddin albani ya ce wal haqqu a ƙashin gaskiya annahu hadithun hasanun wannan hadisi ne hasan bai kai sahih ba kama qala an-nawawi kamar yadda nawawi ya faɗi fil arba'ina a cikin arba'una hadith wa ibn taymiya haka kuma kamar yadda ibn taymiya ya faɗi a cikin al-fatawa fil fatawa a cikin fatawa din shi wasu na cewa fatawi kuskure ne fatawa ne fatawa ba fatawi ba mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da sittin da biyu ibnu taimiya fatawa kawai jama'a yana da littafi fatawa mujalladi talatin da bakwai alagafata malam mai hukuncin kaza kaza kaza kaza irin wannan amsa da tambaya sai da yin mujalladi talatin da takwas yanzu ana sai da shi fiye da dubu talatin wannan littafin yaya malan tafi an yi karatu ko kuma sai ka je ka samu kuɗi ka sai littafi in ba haka ba wa kan min adibin qaulan sahiha wa afatuhu min al-jahl saqim yace so da yawa sai ga mutum yana ta musun abu kuma daidai ne abin amma abin da ya ja mishi haka wani irin dan banzan jahilci yake fama da shi Allah ya kiyaye mu da dan banzan jahilci a cikin mujalladi na uku na fatawal kubra ibnu taymiya ya fitar da wannan shafi na 262 li turqihi kafira a sheikh nasiruddin al-albani yace abin da yasa hadisin ya zama hasan saboda hanyoyin shi suna da yawa wa shawahidihi li turqihi ko saboda yana da hanyoyi masu yawa wa shawahidihi al-kathira da kuma hadisai waɗanda za su yi shaida shi su ƙara mishi ƙarfi masu yawa wa kad dhakara al-hafiz ibn rajab fi sharh al-arba'ina al-hafiz ibn rajab alhambali albagdadi ya yi sharhin arba'una hadis shi ma amma shi da ya zo sharhi ɗin sai da ya ƙara hadisai ina jin kamar guda shida ko suka dai cike ya zama hamsin ya ƙara hadisai goma akan na nawawi sannan ya yi sharhi ɗin sai ya sa mishi jami'u jami'u bayanil ilmi jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barr kenan jami'ul ulumi wal hikam sunan littafin kenan sharhin arba'un hadis ne da wahala ka sami sharhin arba'un hadis kamar wannan ko na nawawi wanda ya littafin bai kai wannan ba tunda nawawi ya takaita nashi sharhin amma ibn rajab alhambali ya wasa a nashi sharhin dan babban malamin hadisi ne Allah ya gafarta mishi a cikin shafi na 219 zuwa shafi na 220 thumma kharrajtuhu mufassalan albani ya ce sannan na ware wannan hadisi na fitar da shi fi irwa'il ghalil a cikin littafin irwa'il ghalil a cikin lamba ta ɗari takwas da tamanin da takwas to shi ma nan in da muka duba irwa'ul ghalil din sai muga lamba ta ɗari takwas ce da tamanin da shida ko dai ya zama a wani bugu ne wanda yake da an riga an canza wannan bugun ya rage wasu hadisai din ko kuma ya zama inji ne ya kuskure wajen fitar da lamba din mun gane wannan da kyau ko to wannan dama me muka ce maka kai mai saurare muka ce ka saurari maganar da albani ka saurari hujjojin shi tunda muka fara karatun littafin ka ji haka ne ko in ya faɗi magana sai ce saboda Allah ya ce annabi ya ce littafi kaza shafi kaza aya kaza aya kaza dan Allah menene laifin Nasiruddin albani amma wai laifin shi dan menene ya kusanto da mutane sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama a dan lokaci kaɗan za ka karatu kai ma ka zama malami su kuma mafi yawancin malamai dinnan yan bid'a mugaye ne so suke malanta ta tabbata gare su kadai da 'ya'yansu ba za su karantar da mutane addinin musulunci ba sai su saka 'ya'yansu a daka su ta dura musu karatu na musulunci su ta tura su kasan masar suna yau karatun qur'ani suna yau karatuttuka na ilmomi 'ya'yan jahilan gari kuma sai malaman gari sai su ba su fatawa akan su ta kidan mandiri ko ba abin da ke faruwa kenan ba saboda haka sai ka ga cewa ‘ya'yan manyan malamai ɗin sun yi karatu, ‘ya'yan manyan jahilai su ne manyan ‘yan iska kuma a cikin gari. Ka gwada da kyau ka gani da ido na adalci ka kalli wannan matsalar ka gani. Gashi nan ‘ya'yansu suke karatun ashifa suke fasara, ‘ya'yansu ke tafsiri, ‘ya'yansu ke ja musu baƙi, ‘ya'yan jahilai fa sai a dafa musu dankali garwa guda su fito su ci ta dukan kirji. Wai akwai falala, to wai laifin da Nasiruddin Al-Albani yake nan in ba haka ba dan me yan dariƙa suna faɗa da Nasiruddin Al-Albani kai kuma ka ce ahlus sunna ne dan uwanka ne ahlus sunna kai kuma dan me zaka ce yan dariƙa faɗa da shi kai ma dan dariƙa ne kenan ka karanta littafin mana ka ga abin da ke ciki sai ka ce kada a karanta kuka karanta jawahirul ma'ani kuke karanta bible kuke karanta littafan shi'a jama'a ka karanta inda za a zo a ce maka alqur'ani gaba ɗayan shi shirka ne ka karanta wannan ka gano ka bayyana mutane cewa sharri ne dan me ba za ka zo ka karanta inda za a ce Allah ya ce annabi ya ce ba laifin me aka yi maka dan Allah ka tsaya ka auna imaninka tsakaninka da Allah kana da imani kuwa a ce Allah ya ce annabi ya ce ka ji zuciyarka ta yi zafi amma a kawo maka ra'ayin wani sai ka ji zuciyarka ta yi haske dan Allah ka auna imaninka anya akwai bambanci tsakaninka da kafiran makka waɗanda Allah yake cewa wa idza zukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah in aka ambaci Allah aka yabi Allah aka faɗi Allah aka yi bayani akan shari'a Allah shi kadai aka ce bai da abokin tarayya sai hankalin waɗanda ba su yarda da lahira ba duk sai ya tashi wa idza dhukira alladhina min dunihim idza hum yastabshirun in aka faɗi wani wanda ba Allah ba aka yabi wani wanda ba manzon Allah ba sai ka ji ana ta albishir yau karatu yayi daɗi yau wa'azi an faɗi falala yau alhamdulillah gobe mu ne a sahun gaba dalili wai an faɗi abin da ransa yake so amma laifi dan me aka ce Allah ya ce annabi ya ce mun gane wannan da kyau ko to shine dai littafin albani din ne gashi muka sa muke karanta kowa ya ji babu koyo mu a cikin aƙida mu ba abin da ake ɓoyewa komai za a bayyana maka shi ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Al-mas'alatul hadiya ashar mas'ala ta goma sha ɗaya yace wal wasiyatul ja'ira batilatun marduda yace haka kuma mummunar ainihin wasiya ita ma shari'ar musulunci ta ɓata ta kuma ta tunkuɗe ta liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda manzan Allah ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda duk ya kago wani abu a cikin wannan al'amari namu na musulunci wanda ba shi a cikin musulunci din to an tunkuɗe mishi wannan abu ba a karɓe shi ba akhrajahu shaykhani fi sahihayhima bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi a cikin ingantattun littafansu wa ahmad da imam ahmad wa ghairihim wa ghairuhum da waɗansu kuma ainihin malamai din duk sun fitar da wannan hadisi wanzur lahul irwa'a yace ka duba irwa'ul galil lamba ta 88 zaka ga ainihin bayani akan wannan hadisi to mecece wasiya din ainihin wato ja'ira ita ce ka zo mutuwa kana da wani abu mai daraja sai ka ainihin kamar kana da zobe na zinare sai ka haɗiye shi wai ka yi wa 'ya'yanka mugunta mun gane wannan ko kuma kana da bayi sai ka kama waɗannan bayi naka duk sai ka ‘yanta su wai kayi wa ‘ya'yanka mugunta ko kuma kana da tantabaru kana zuwa za ka mutu kana fa sai duk sai ka buɗe musu kejin duk su fice wai ‘ya'yan su asara saboda dai wai mugunta aka ce to wannan duk sai a kamo su a dawo da su kowa ya kama na magada ne a dawo da su wani hadisi imran ibn husayn anna rajulan a'taqa inda mautihi sittata rajula lam yakul lahu malun ghayruhum فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع فقال أو فعل ذلك قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه قال فأقرأ بينهم فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق أخرجه أحمد ومسلم بنهوه وكذا الطهاوي والبيهقي وغيرهم والزيادة لمسلم وأحمد في رواية ya ce kuma abin da ya sa muka ce yin irin wannan wasiya ka zo mutuwa ka ‘yantar da bayan kaɗin nan saboda kai wa ‘ya'yanka mugunta abin da ya sa muka ce haramun ne wale hadisi imran ibn husayn haka saboda hadisin imran dan husayn imran ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anna rajulan wani mutum a taqa inda mautihi sittata rajila da ya zo mutuwa sai ‘yantar da bayi guda shida yana da bayi guda shida sai ‘yantar da su ma'ana mutane jam'i ne na ainihin rajul ko kuma rijil kafafuwa ma'ana sai cire musu ainihin igiyar bauta lam yakun lahu malun ghairuhum idan ba waɗannan bayi ba da ya ‘yantar bai da wata dukiya ita kenan kuma ya ‘yantar da ita yayi mai kenan yayi mugunta faja'a warasatuhu min al-a'rabi sai magadan shi daga cikin mutanen ƙauye magadan nashi ƴaƴa ko makamantansu mutan ƙauye ne sai suka zo fa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai suka baiwa manzon Allah labari bima sana'a suka ce ga abin da babanmu yayi wanda kai mishi sallah rana kaza rana kaza din nan ya yantar da bayan shi mu kuma muna ƙauye ne sai da muka zo sannan muka ji labarin abu qala sai manzon Allah ya ce awa fa'ala zalika yanzu ya aikata haka da ya zo mutuwa din ashe sai da ya yantar da bayan shi qala sai annabi ya ce law alimna in sha Allah ma sallaina alaihi da Allah ya sa mun san yayi wannan mugun aiki da zai mutu da ba mu yi mishi sallah ba ashe wannan abu haramun ne abin da zai sa manzon Allah ya ce da a ce na san ko Allah ya sanashe ni akan kaza naka da ban yi maka sallah ba wannan abu mugun abu ne qala sai an sai mai riwaya imran yace fa aqra'a bainahum sai annabi ya qur'a a tsakanin su a wata riwaya aka ce sai aka kasa su kashi uku dama su shida ne bayan sai aka kasa su uku biyu biyu kenan ko fa ataqa minhum musnaini sai qur'a ta fada kan guda biyu wa radda arba'atan firriki ƙuri'a ta faɗa a kan guda biyu cewa su sun ‘yantu sun zama ‘ya'ya waɗannan guda hudu kuma sai suka ainihin dawo cikin bauta su za a gada kenan ma'ana an kasa su kashi uku to sai a yi ƙuri'a gwargwadon yadda hanyar ƙuri'a ɗin ta kama ƙuri'a ba ta ta bace matsala ana rikici akan kaza sai a zo sai a yi ƙuri'a mun fahimci wannan ko ai a al'adar bahaushe in ya auro mace ya sake auro wata daga baya in zai kai ɗaya maka sai fara kai uwar gidan dama haka ake ko kaga ba rikici daga baya sai kai amarya ko to sai zama kaya aure biyu a rana ɗaya wace ce uwar gida wace ce amarya kuma za ka kai su maka kuma guda ɗaya kake da halin ka kai ɗaya kuma sai baɗi to ya za ka yi duk wadda ka kai wancan za ta ce ai na san tsakaninmu da kai dama to din rana ɗaya ka ɗaura wurin aka kawo su ba wadda ta riga gida ai biyar da kai sai sun zarge ka to shine sai shari'a musulunci ta kawo maka hanya ya za ka yi sai ka ainihin rubuta tafiya makka a takarda ɓari ɗaya ka nannaɗe zaman gida ɗaya sai ka ɓare sai ka nannaɗe sai ka jefar ka ce ku ɗauka ko ki ɗauka wa kanki zaman gida ko ki ɗauka wa kanki tafiya shikenan to duk wata ta ɗauka shikenan sai a ce to yaya sai ta buɗe zaman gida sai a ce ki zauna ke ki ta wankin kashi na yara da wanke-wanke da abin nan Allah ya kai mu lafiya an samu hali ki tafi ke kuma wance kin ɗauka ci shikenan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u sai ki tafi to ƙuri'a din ta halatta har tafiya idan za kai kana da mata guda hudu za ka yi tafiya yadda kuɗin motar nan ya yi tsada za ka tafi Lagos ko Maiduguri kuma kana son ka tafi da guda ɗaya ka tafi ne kai zaman wata biyu ko uku kuma gauro ga mata guda hudu a gidan kana son ka tafi da guda ɗaya idan ka tafi da uwar gidan duk waɗannan amare sai su ce a dama mu an auro mu ne mu zama bayi in ka janye amarya guda ɗaya ka tafi da ita sauran sai su ce a dama mu an gaji da mu duk yadda kai da su wa min wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al masjid duk yadda kai sai sun zarge ka sai kai ƙuri'a kenan ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake in zai tafi sai ƙuri'a tsakanin matan sai ƙuri'a ta fito akan wancan sai a tafi da ita ke kuma in ƙuri'a ta fito akan ki kika yi nasara ki gode wa Allah kake ɗauka wai san ki ne ake yi a'a Allah ne ya baki ke kuma in ƙuri'a ta fito yau kin faɗi gobe kin faɗi jibi kin faɗi ki ɗauka haka ka kuma ki tafi malam mai tsubu ko malam mai duba ki ce ke bakin jinin ki yayi yawa a duniya na a duba miki ba wani abu tsautsayi ne kawai ya faɗa kanki mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai ainihin ice fa'aqra'a bainahum sai ya ƙuri'a a tsakaninsu fa'ataqa minhum sunaini sai ya yantar da guda biyu warar da arba'atan firriq guda hudu kuma sai ainihin ya koma da su suka zama bayi sai zama su ne ƴaƴan za su gada kenan waɗancan kuma Allah ya taimake su sun samu shiga cikin yanci akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin al-musnad mujalladi na hudu shafi na 446 wa muslimun bi nahawihi muslim ma ya fitar da irin wannan hadisi wa kaza tahawi haka tahawi ma ya fitar da irin wannan hadisi wal baihaqi wa ghairuhum haka al baihaqi da wasu malaman da su fitar da wannan hadisi wa ziyadatu li muslimin ƙari din da aka samu ai a tsakiya za ga wani ƙari da ya kewaye shi da kausi da yace lam yakul lahu malun ghairuhum ko in ba su ba bai da wata dukiya to sauran malaman ba su ruwaito wannan ƙarin ba muslim ne ya ruwaito wa ahmad da imamu ahmad fi riwayatin a cikin wata riwaya ta shi ma'ana imamu ahmad ko dai zan yana da riwaya biyu ko sama da haka to a cikin ɗaya daga cikin riwayoyin ya fito da wannan ƙarin shi ma muslim ma ya fitar da shi mun fahimci wannan ko to kaji don haka ka ji tsoron Allah in ka zo mutuwa kai zalunci wajen wasiyarka wani ɗanka ne jininka ne halal ɗinka ko wance matarka ce ta halal ka ce ka a bata gado ko ka a bashi ko ka fifita wani duk ka kai haka haka kuma malamai suka ce da a ce zai zama kana da wani zobe na zinari ko wani abu mai daraja sai ka zo mutuwa wai saboda mugunta sai ka haɗiye kana mutuwa sai a kira mahauci za a kira ko likita sai a girmama ka a kira likita ai ko sai zo ya feɗe mana kai tsaf sai a ciro waɗannan zinare sannan a yi maka ɗinki kaga ka ja ka tafi da maho ka tafi da faci kai ka wulaƙanta kanka wannan ba musula ba ne shi yasa a shar'ance idan ainihin mace ta mutu da haƙorin makka ɗin nan sai a cire shi ba a kai ta kabari da shi don wannan haƙorin makka zinare ne kuɗi ne yaya za a je a binne kuɗi a ƙasa laifi ne sai ka ce sai a cire shi za mu zo za mu tattauna haka haka da mace za ta cire da za ta mutu da ɗa a cikin ta aka ga ɗan na motsi za mu zo mu karanta duk anan gaban kai haƙuri duk matsalolin jana'iza jazakallahu khairan albani ya kama na su za a zo sai a ce a tsaga ainihin cikin nata sai a ciro ɗan nata matuƙar an san yana da rai to shine sai ya ce walamma kana al-ghalibu ala kathirin minan nasi fi hadha zaman al-ibtida'a fi dinihim ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم أن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرا فلا بأس من الاقتصار على بعضها ألف عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه ألهدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما با عن أبي بردة قال أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضر حين حضره الوفاة حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرئوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلن على قبري بناءً وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو صالقة أو خارقة قالوا سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد والبيهقي بهذا التمام وابن ماجه بسند حسن جيم عن هذيفة قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ورواه غيره بنهوه وسيأتي في النعي وفي الباب آثار أخرى تأتي في المسألة السابعة والأربعين فلم ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويؤكد الأهد بذلك فحفظ الله الشيخ الألباني إتي المسألة الثانية عشر مسألة تقوم شابيو ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداء في دينهم yayin da ya zama mafi yawancin mutane a galibin wannan zamani sun ainihin shiga cikin bala'in bid'a a cikin addininsu akwai addini amma kuma ga bid'a a cikin addinin nasu wala siyama fi ma ya ta'allaqu bil jana'iz ballanta ne ma abin da ke da alaka da jana'iza musamman abin da yake da alaka da jana'iza ai akwai bid'o'i da dama ko to shine yace to tunda haka ne kana min wajibi yana daga cikin wajibi an yusiyal muslimu musulmi yayi wasiya bi an yujahhaza cewa a kintsa shi wa yudfana kuma a ainihin rufe shi ala sunna kamar yadda sunna ta nuna wankan gawa ne likkafani ne da sauransu duk sai wasiya akan ai mishi na sunna shi yasa idan ka tashi rubuta wasiyarka idan da lokaci yau zamu zo zaka ji irin yadda sahabbai suke rubuta wasiyar su zamu zo maka da shi daga cikin littafin al-musannaf na Abdul Razzaq bayan ka rubuta wannan sai ka ainihin rubuta wasiyarka cewa gashi gashi duk ai maka al'amura akan sunna mun fahimci wannan ko to ko an yi maka bid'a bata shafe ka ba kenan amma haka san cewa ana bid'a a al'adar ƙasarku ko anguwarku sai kai shiru to ka shiga cikin hadari shine yace sai umarni da cewa a kintsa shi a rufe shi kamar yadda sunna ta nuna amalan bi qaulihi ta'ala saboda ya aiki da magana Allah madaukakin sarki da Allah yace ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku mu'minai ku tsare kanku ko kuma ku kiyaye kanku da iyalanku daga wuta wata irin wuta sai ce naran wata irin wuta ma'ana kamar ka ce shi kanshi Allah da yake ba da labarin ta bai santa ba ne saboda ya girmama al'amarin tare da cewa Allah ya halicci wutar ya san yadda take amma sai ce naran wata irin wuta ce mai bala'in kuna wa quduhan nasu wal hijara mutane da duwatsu su ne makamashinta alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun wannan wuta akwai mala'iku a kanta ko kuma a cikinta waɗanda suke ghilazun masu kaurin fushi ne shidadun masu zafin zuciya ne masu tsanani ne dama su daga fushin Allah ma Allah ya halicce su kuma su a cikin wutar suke rayuwa Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika su ne kawai waɗanda suke ainihin suke azabtar da mutanen wuta din kuma su ba sa jin azaba din saboda su daga fushin Allah Allah ya halicce su la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah cikin duk abin da Allah ya umarce su idan Allah ya ce su ta dukanka babu bambakin da zai sa su sassauta maka duka kawai suka sani wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna aikata abin da aka umarce su kai a nan duniya an umarce ka kai kaza ka ki ko to sai ainihin Allah ya ce summa tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrituna mala'iku ma za su zo su dauki ranka su ba sa sakaci kai kai sakaci su ba za su yi sakaci ba a can cikin wuta din kai ka ƙi yin aikinka a nan duniya su za su yi aikinsu a kanka wannan cikin suratu tahrim aya ta shida a sheikh nasiruddin al-albani yace walidhalika kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yusuna bidhalika saboda haka sahabban manzon Allah suke yin wasiya da ainihin cewa a yi musu al'amuran jana'iza a bisa sunna wal asaru anhum bima zakarna kathira yace asarai game da sahabbai din dangane da abin da muka faɗi na wasiya da suke game da sunna to suna da yawa fala ba'asa min al-iqtisari ala ba'dha babu laifi mu takaitu akan wasu daga cikin su kaga albani babban malami ne saboda kasancewar shi babban malami ne yana da zurfin kafa a cikin ilimin hadisi bai ce wal ahadithu anhum ba saboda maganganun sahabbai ne da ayyukansu magana da aikin sahabi ba a cewa hadisi sai a ce asari amma an sahabi ya ce annabi ya ce sai a ce hadisi ko mun fahimta shine kaji ya ce wal asar ai babban malami ne muhaddisi kuma ala ragami an fil haqidin fala ba'asa min al iqtisari ala ba'dha nasir din al albani ya ce ai babu laifi mu kawo wasu daga cikin irin wasiyoyin da sahabbai suke yi ko to amma kuma ga lokaci mu kuma ya kure mana mu kuma sai mu ce insha Allah ta'ala gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya mu ma za mu zo ainihin sai mu karasa ainihin wannan a karatu din insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك